والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، أولا درينا الهمس ترنوه daren وقوتهم ga watan rabiul awwal na'am daren tara وقوتهم daren tara ga watan rabiul awwal takwas a watan disamba Allah malaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisa saboda ci gaba da karatun sharhu ibn muna roƙon Allah malaukin sarki ya taimake mu ba mu guce ba muna cikin babin al'asma'u sita al'asma'u sita ya ake ta'amuli da su ya ake lirabin su a darasin da ya wuce mun yi bayanin suna yana daga cikinsu biyu zu da kuma famu in za ka zo in surbatan abana walfamu haifin nemo min hubana saboda haka za mu tashi daga inda mai mai asalin littafi na malik mai alfiya yake cewa أب أخ حم كذاك وهن والنقف في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينذر وقسرها من نقفهن أشهر من المغنى الزو من المغنى الفم أتكين شدا من المغنى بيوت وراه الأخير su ne nan abun akun hamun da hannu wadi ya ce abun akun hamun sunan ab da sunan ak da sunan ham kazaka wa hannu da kuma hannu والنقص في هذا الأخير أحسن amma. tauyewa annaqs tauyewa fi hadha al-akhir a wannan suna na ƙarshen a hannu ahsan shi yafi kyau ba mu kuma sa masa itmam akan ayi ta'amuli da shi a bisa cikawa a ce hannu hadha hanuka wa ra'aytu hanaka misali wa ra'aytu bi hanika a masa nafsu a ce hannu haza hannu ko ra'aitu hannuka abin nan haza hannuka ra'aitu hanaka wa marartu bi hanika wannan ba shi ne nafsu ba to a wannan na ƙarshen shi ya fi kyau a yi ta'amuli da shi da nafsu kada a masa ta'amuli da itmamu أقارى مثا أولى لوكة رفوعك وأقارى مثا ألف لوكة فتحك وأقارى مثا يا لوكة كسرة والنسي في ثور وفي أب وتاليه يندر أما شي نقص إن لمكة شي في شهرة وشي في الشو ألف زمحنه فأما نقص دمي أبو wa taliyaihi da sunaye biyu da suke biye da shi da ham a yi nasu a cikinsu yanzu wannan wani abu ne da ba da yake da ba safai ake yin sa a ce haza abuka ra'aitu abaka su bi abika haza akuka ra'aitu akaka hmm? babu ba ta ake wannan ba haza yanzu ta amma wa qasruha min nafsihinna ashharu amma a musu qasri zamanto alif ayi ta'amuli da su alif ko lokaci hali raf'a da halin nasba da halin kasra bi zamanto alif ya fi shahara da a shafi wannan harafin ƙarshe kamar da muka yi bayani yanzu su wanne ne su abu da aku da hamu a yi ka musu ƙasu zamanto alif ne kawai ƙarshen su kowane lokaci ni kamar yadda mashurin masu waka suke ci abin nan wai hal lisal masu ma wai han wai ha diyal muna lau alana min naha ya laita lana min yadiha wa faha بثمن يرضي بها أباها إن أباها وأبا أباها البلغات المجد غايتاها أبثاونا نصاري مواكي ينا مقراني كانت أسر قسر منا أسماء الستة كوكما أبو وأخو لا لا لهم توشيه في شهر أموس قسر أكن أموس مي أموس نقص أما كلكم أنت أهن نقص في الشوق ta ga abin da ina kira yake cewa ya'ani yana nufin anna aban cewa wannan suna aban ab wa akan wa haman tajiri majara zu wa fam su ma suna gudana ne magudanar zu da fam da muka je su a karatunmu na makon da ya wuce. ayan da zai yi sabaka duk ruhuma waɗanda ambatun sai gabata a karatunmu na baya a turufa ubilwawi ana mutu fa turufa da wau a ce haza abuka ko haza akuka ko haza hamuka wato sabu bil alif sai ra'aitu abaka da a akaka wato jarru biliya sannan ana muku ana musu jarra da ya su bi abika wa akika nahu hadha abuhu wa akuhu wa hamuha idan aka ɗauka ma'anan hamu yana nufin uban matar mutum ko kaninta ko wanta wani bayanin wannan a wani darasu ko na ji makon da ya wuce mun ce hamu Yana ɗaukan uban mata ko ma uban miji duka amma ya fi shahara wurin ɓangaren wata surakai eh, surakai wajen ɓangaren mace ko ya sa nan da yake haza buhu wa ya yake wa hamuha ah. ta ah, abin nan ya fi shahara wurin ɓangaren namiji amma dai duka yana haɗawa gaba ɗaya uban miji ko uban mace duka ko yan uwan bangarorin biyu duka wa ra'aytu abahu wa akahu wa hamaha wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamiha ta وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة وانا دكي لغة شهرية اتجن وانا سنة يقول wal الأب wal hamu. ana musu rufa da bau ana musu nasba da alif ana musu jarra da ya wajib wannan luga ita ta fi shahara amma ba ita kaɗai ba ce larabawa suke amfani da ita ya kamata a san wannan idan wata rana kuna larabci da wani ya maka saɓani wannan luga sai karɓi abin haka ko ba ka so karɓa da haƙuri domin ba kure ba wajib هو وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخرين لصنو في ما لنمو ما لتافي كمان الفية زيان باتي صورا لبوجي ديو لسكري دي حتجنو إن اللفظ قداؤكو آه، وأما هنو أما لفظ هنو لمكتما هنو ما يبانين هنو na eh haka dukkan wata gaba da yake da nauyi a hurta sunanta ana mata kunya da ne da hannu ko kuma a ce wani abu kawai a shai yana hannu yana daukan menene ma'anar shai'un babu wa amma hannu falfasihu fihi abin da ya fi fusaha game da wannan lafazi an yi uraba bil harakatin zahirati ala nun a masali irabi da bayyanannun wasula da bayyanannun harakoki a kan nun wala yakun fi akhirihi harfu illa zaman babu wani harafin cuta a ƙarshen sa harufan cuta ko harufan rauni guda uku ne sune bau da alif da ya wadu nawo a ce haza hanu zaidin wannan hannun zaid ne wa ra'aitu hana zaidin na ga han na zaid wa marartu bi hani zaidin kuma na wuce ko na wuce hana zaid wa ilaihi ashara bi qawlihi zuwa ga wannan bayanin da muka yi yanzu shi ibnu malik ya ishara da maganarsa da yace wa naqsu fi hadha al-akhir ahsan أب أكن هم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير آثن الأخير من شيني هنو أي النقط في هنو أي جنة أسعوات الشاعة في هذا في الشيء ووقو ألف ديادة أكي أراوة سبب الإرادي شيء في شهرة شيء في كو أي أحسن شيء في كو min al akan a cika ce haza hannu ko ce hannu zaidin ko a ce ra'aitu hana zaidin ko a ce bi hani zaidin والإتمام جائز لكنه قليل جدا إذا أكا إتمامي aka yi wa hannun ɗin nan li'irabin da ake wa asma'ul khamsa ya halatta amma dai ba safai ake amfani da hakan kaɗan ne kwarai nahu haza hanuhu wa ra'aitu hanahu wa nazartu ila hanihi wa an alfarra ɗaya daga cikin manya-manyan maluman hau alfarra shi ya yi inkarin ma da jawaza itmamihi wato a cika shi ya yi inkarin wannan ya ce zan ba a yi sai a ce kawai abin nan haza hannu zaidin ra'aitu hana zaidin wa marartu ke hani zaidin ko nazartu ila hani zaidin wa huwa mahjuzun ibn aqil yace to shi farra ana cinsa da hujja لحكاية سيبوي في الإسلام فهو لحكاية سيبوي لجور الله رباوة ففي الكتاب في الكتاب يا حكايته لا رباوة تكني أنفاني لو أن الله فذيكما تارد إكماني وتعقاوا إن حرف مثل إرادي لا حرف أن إلا بداؤك ومن حفظ حجة على من لم يحفظ wanda ya sani hujja ne a kan wanda bai sani ba ba da amma ba ba ba ka da ikon ka tsaya ka sai kai hujjar ka don baka sani ba kai da baka sani ba wani kuma ya sani ya shi ke nan wanda ya sani shine za a ji maganarsa ba kai kawai ka sai kafa hujja ba a kafa hujja da jahilci da jahilci ta wa shara al-musannihu mai littafi wato mai alfi a zai malik ya yi ishara da tsauri da maganarsa da ya ce wafi abin wata da ya a wannan jumla wafi abin wata da ya yi nan ya yi ishara wata ila akwai bajar zuwa ga sun baiti ya yi ishara ilan lokacin ilbaki ya sai zuwa ga eh, lura biyun da suka rage game da su wa'in nan kalmomi guda uku ko ina sunaye guda uku fi abin wa taliyaihi taliyaihi din su akun da hamu huma akun wa hamu fa idan lugatain ne naqtu dai daga cikin lugogin nan guda biyu yin musu nafsu suma wa huwa asl wawi shine shafi wau wal alif da alif wal ya da ya والإراب بالحركات الظاهرة وهذا إرابي الإراب لوصل بين النوك ظاهرا وصلة وحركة بين الحركات بين النوك على البائي أكم بائي إنا كشيء هذا أبو محمد هذا أبو محمد ko رأيت أبا muhammadin مررت بأبي محمد بابي أبي محمد أبي محمد والقاعدة هذا أخو محمد ورأيت أخ محمد ومررت بأخي محمد والميم هذا هم محمد ورأيت هم محمد ومررت بهم muhammadin wannan lokacin na kuke to ga misalin da mai littafi ya mana ce haza abuhu samakon abuhu haza abuhu hmm? wa akuhu wa hamuha wa ra'aitu abahu wa wa wa marasu bi وأخه وهمها وعليه قوله أكون أن اللغة أن يتعلق في هذه الكلمات الثلاثة وفي هذه الأسماء الثلاثة الأب والأخ والحمو ما قوله أتو ما mawaƙi إليك بأبه اقتدى bi اقتدى عدي في الكرم Wa man ye shabi Abahu fama zolan? Abahu ba sai wa ma nisha Abahu ba zai kariya baitin. Nan kuwa aka ce bi adi hiditada ba sai bi adihin hiditada. Bi adi hiditada adihan yanzu. adiyun hiditada bi adihi adi. ya yi koyi ne da mahaifinsa fil karam cikin karamci wa man shabi abahu duk wani wanda ya kama da mahaifinsa fama zalam bai ba hanya ba kenan bai zalunci ba yi daidai don ya tabbatar da cewa shi dan ubansa ne na halal mahallin shahid anan wannan baiti ya yi amfani da wannan eh, sunaye guda uku cikin al'asma'ul sitta da menene da lugar naqsu bi abihi ibtada adiyun fil karam wa man ishabi abahu fama zalam wa hadhihi lughatu nadiratun fi abin wa taliyihi amfani da wannan lugha a cikin lafazin abu da lafaza biyu da suke biye da shi wato akun da hamu نادرة كالأني كالأني قولي ذاك دي لا نباسنا أمباني دون اللغة ولهذا قال وان شي ما شي ابن مالك يتسكي ألف ينفى وفي أب وتاليه يندر أي يندر النقص أي يندر يندر استعمال النقص في هذه الأسماء الثلاثة وإنما الذي يكثر استعماله فيها هو الإتمام هذه واللغة الأخرى لغة تيركوا وتتكر شيء ثم يظمون ذلك وجيبوا أكوي إتمام أكوي النقص تواتيتي تأكم آه، شيني الطفل أي أنباني لألي واللغة الأخرى في أب وتاليعه أي في أب وأخ وهم أن يكون بالألف هذا منصوب ألف نيكوي رفعا دلوقة رفعة ونصبا دلوقة النصبة وجرا دلوقة جرا ناو هذا أباه هذا أبا محمد وهذا أخا محمد وهذا حما هند واضح ورأيت أباه كو أبا محمد ورأيت أخاه كو أخا محمد ورأيت هما هند كو هماها ومررت بأباه كو بأبا محمد مررت بأبا محمد كو مررت بأخا محمد ko marartu bi hama hindin wale alayhi qawlu shaira bisa wannan luga ta uku wato lugatul qatl kar ku manta lugan guda uku ne akwai lugatul itmam wanda wannan ita asli akwai lugatul naqsi wannan nadiran jiddan akwai kuma lugatul qatl wato mai da alif shine karshen su a lokacin kasri ne mawaƙin na ya yi waƙansa ya ce inna abaha wa aba abaha inna abaha wa aba abaha a gani ma kuwa ce inna abaha wa aba abiha saboda mudafin ilaihi wal mudafu ilaihi majrurun wal aslu في علامة والأصل في علامة جره في الأسماء الخمسة وفي الأدشن الياء أتي إن أباها وأبا أبيها قد بلغا في المجد غايتها سوني ونان بيتوتي لوني كون كون مجنون ليلة كما ديوني wanda ya ga wanda yake so yake cewa wahan li salma summa wahan waha hiya almuna law annana nilnaha kai madalla da salma da tsarinta da kyawunta wahan wahan kai abin sha'awa abin da a ce a samu hiyal muna lau annana nilnaha ina ce buri da zamu same ta ya laita lana min yadiha wa faha da dai za mu samu da bakinta da hannunta mu mallake shi bi samanin yardo biha a baha da wani sadaki wani kuɗin da zai yarda da mahaifinta hujjar mu aure salma inna abaha wa aba abaha qad balagha al majd ghayataha domin irin ɗan babbar gida ce da babanta da kakanta duk sun kawo matuƙa wurin eh, wurin majdu wato wurin eh, hasaf da nasa mutane ne masu asali masu kirki masu kuɗi masu dukkanin wani abin nan to almuhimma nan inna abaha wa aba abaha قد بلغت المجد غايتها محل الشهر shine ne. aba aba ha wannan ya amfani da lokacin fasiri wadu fa'alamatun rasu, to idan aka tambaye ka ce nan da kace eh, haza abahu وهذا أبا محمد ورأيت أبا محمد ومررت بأبا محمد ya za ka yi lirabi don wa'annan harfa don wa'annan sunaye murabai ne saboda haka yadda za ka yi lirabi a ce haza aba muhammadin aba marhu'un bi bammatin muqaddaratin alal alifi mana min zuhurihi ta'azzur domin babu yadda za a yi a ce alif ya samu rufu'a ko akwai da zai guda sai wa alif rufu'a بايوة أنا وحمزة دي رفوع مروة ألف وأنا سيسو مغنف سيسو لي علامة الرفوع والنسب والنسب والجر والجر إن هركة مقدرة وصلاني لذا أقدر على الألف عنداني كما تقدر في المقصور كما يدعك يقدر راسو اكون السنة مقصوري كنت أنا السنة مقصوري وانا كرشان فأل رأيت الحسى هذا هذا هو الفتى ذاك تفتئني هذا هو الفتى فهو ذاك الفتى انا مرفوعني وعلامات رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهوره التعذر لأنه مقصور أنت أنت وال آه، والحركة يتعذر ظهورها على الألف كيف منع من ظهوره المنن التعذر فكتي هذا أثى أثم ورأيت أتا ونظرت إلى أتا لقد أتا إني فشيني أنا يتي فعلامة رسئي والنسب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص أي لغة القسر أتجن أب وأخ وحم أشهر من منين من لغة النقص تو ولغة الإتمام فا إذا كما أشهروا من لغة الأسر من لغة من لغة القصر من باب أولى أن تكون أشهر من لغة النقص واضح؟ تو وحاصل ما ذكره أدن أولي كودن أولي لن أدن ليفدا ko kulasa wa hasil mana wa kulasatu ko wa husaratu duka ana amfani da wannan kaji mai littafi ya ce wa hasilu wa kalam ana nufin wa kulasatu hadha kalam ko wa husaratu hadha kalam wato abin da yake dunkule dai da wannan magana wa wato abin da shi ibnu ya faɗa cikin alfiyansa shine annake ab wa akh wa ham talata lughatin akwai lugogi uku a wannan lafuza guda uku ko a wannan sunaye guda uku shine eh, kulasar abin da ya faɗa ashharuha wanda suka fi su mafi shara cikin wannan guda hudu an takuna bilwayi wal alif wal ya musul irabi da mi da waw da alif da ya فالثانية لغة تبيو أن تكون بالألف بالألف مطلقا إذا من تقول إرادة بألف نذائك مطلقا وهذه آه، أظن آه، بألف ولذلك قدر حركوكي أكام ألف سواء مطلقا إنها سواء في هالة الرسل كو في هالة النسل كو في هالة الجر والثالثة لغة أكو إذا أن توزف منها الأحرف الثلاثة a goge duka harfofin guda uku a ce abin nan haza abu muhammadu wa ra'aitu aba muhammadin wa marasu bi abi muhammadin lokacin na suke wa haza nadirun amma wannan nadir ne ba su faki amfani da wannan ba wa fi hani sannan a maganar hani kuma lafazin hannu wadu shi kuma menene lugatai ne shi luga biyu ne kawai ke da shi wancan suna luga na suna luga uku suna da ismamu suna da kasir suna da naqsu shi kuma hannun hannun luga biyu yana da ismamu yana da ne yana da naqsu kawai baya da kasir sai a rike wannan hannu baya da kasir luga biyu ne kawai cikinsa idahuma an naqsu wa huwa al-ashhar luga na farko wanda ta fi shahara shine naqsu ta fi shahara wannan ta fi shahara wannan wa thaniyatu al-ismam wa huwa qalil wannan ismami qalil ala fazin hanu muhammadin wa sai هذا هنو محمد ورأيت هنا محمد ومررت بهني محمد ظنا قليل أما أدن لي في hada hanu muhammadin wa ورأيت هنا محمد ومررت بهن محمد ونشيفني هو رأيت إلى هن محمد ونشيفني كيف شهرا ماذا صار لو كتبه؟ فوشر ذا الإرادي وشرط ذا الإراد أن يضطن لا للياء كجاء أخو أبيك ذأت لا وشرط ذا الإراد أن يضطن لا للياء كجاء أخو أبيك ذأت لا هو إن أنتنا هي الأسماء الستة علامة الإراد أما ذا الشرط يكون يتي وشرط ذا الإراد sharadin wannan li'irabi da ake yi an yi basna ne a musu ibafa, amma fa a musu ibafa la ba wai zuwa ga ya ya'ul mutakallim ba a musu li'irabi ila ghairi ya'il mutakallim to wannan shi ne za a musu li'irabi misali shi ne kamar ka ce ka ja a aku abika za'tila hmm? ka ja a aku abika aka ce ja kawai ba a ce da'a ba saboda baitin ya miku kuma halal ne a shafi hamza saboda baitin ya miku a waka ka a ku abinka za tila za ina lumana zu itila shi ma asalinsa itila'i ai za tila'i saboda baitin ya miku an shafi an shafi ne an shafi hamza aka ce za tila kamar ka ce za ko abika za a ulumin al'itilahu wal'ulu ɗaukaka wato ɗan uwan mahaifinka ko ya zo a ko abika a ya zo alhalin yana mai ɗaukaka daɗin nan mansubin ne alalhali wadu to kaga nan ka ce a aku abika wannan ba ba aku nan ba masa ibafa ba an masa ibafa zuwa ga min abi an gane ko shi ma kuma abi din an masa ibafa zuwa ga min wadi to saboda haka sharɗin liradin su an yi basna a musu idafa amma ba wai zuwa ga ya'ul mutakallim ba amma a musu idafa zuwa ga komi ma amma ban da ne ban da ya'ul mutakallim misalin kuma shine da muka yi a nan, kamar a ja'a a duka za a tila'in a duka ja a hala kaunihi za tila'in ay za urun wadi to Ibn Malik ya kawo baiti ya rage yanzu masu bayani su bayani don za mu ji bayanin fassaran baitin nan zuwa daga Ibn Aqil Ibn Aqil ya ce zakaran nahawiyuna masu nahu sun ambaci da irabi hadhihi asmai ga irabin waɗannan sunaye bil hurufi da cewa za a musu irabi da haruffa sun ambaci ne shuruɗan arba'atan sun ambaci sharuɗa ɗaiɗai har hudu sai sun cika sharuɗa guda hudu ya yaushe ibn malik ana sharaɗi bai ko ya bayar don ya ce wa sharuɗu zal irabi an yi basra farko a musu ibafa amma la ya ilmu takallim a musu ibafan ibafan ya zamanto ba na zuwa ga ya ba ta sharaɗi biyu ne gaskiyar lamari sharuɗa guda uku ne ko dai shi ya ambaci sharuɗa jin kawai ya shiru abinsa ya san masu shari'in zo su sa'a da su karasa ba don ya jahilce su ba don ya ambace su cikin wasu littafansa ba wai alfiya ba ne kawai ita ce ita ce kawai littafinsa ko kuma ya ɗan gafala kaɗan ko kuma zai ce maka a ya yi ishara kamar da masu shari'a wasu masu shari'a suke ƙoƙari a ya yi ishara zuwa ga wayannan sharɗoɗin cikin wannan baiti guda المهم شرط يوئنن الأسماء أموت الإرادة إلى هروفة شركين لهربدا هربدا هو أحدها نفر كونسو تكون وإن شرط النفر كونسو أن تكون مضافة زمنتو ولن لأكي أكا جنجنا سزوا دوني أكا مز أكي إباطرتو kwadu wa tara da zalika mini Allah tubafa da yake an da aka ce sharadi ne a musu ibafa kaga an tsare lokacin da suka zo ba tare da ibafa ba kenan fa inna hina idhin turabu bil harakat adh-dhahira a lokacin da suke ghairu mubafa to za mu kiradi ne da menene da wasu la bayyanannu da bayyanannu wasu la da haraka bayyanannu ناو هذا أبن خبهتو هذا أقل رأيت أبن لو دم بيزمن تيو أبن لنبا وضاه با ومررت بأبن هذا أبن ورأيت أبن ومررت بأبن الثاني سيرة النبي أن تضاف إلى غير المتكلم أمس إضافة أما zuwa ga wani ya a danganta su zuwa ga wani ya'ul mutakallim banda da ya'ul mutakallim kan aka ta su a ga ya'ul mutakallim to ba za mu su lura da wannan harufa ba wadi nahu hadha abu zaidin wa aquhu wa hamuhu hmm? fa in udifat ila ya'il mutakallim a duk lokacin da aka yi ibafar wa'annan sunaye ذو غياء المتكلم عربت بحركات مقدرة سيامة الإرادة جوست على ذلك قدراوة ناو أتيب هذا أبي ورأيت أبي هذا أبي أبي إن لم هذا أبي أبي إن مركوء وعلى مدرسه ضمة مقدرة على الياء وادي أو حتى رأيت أبي نمى منصوبين بفتحة مقدرة أو ومررت بأبي شيما هكا ولم ترد بهذه الظروف بضامة الإرادة إذا وإن حرف أبدا أكبا واو دا ألف ديا وسيأتي ذكر ما تؤلب به حينئذ nan gaba a wannan lokaci bayanin da mai za a musu lirabi zai zo nan gaba a talifu sharari na uku shine an takuna mukabbaratan su zo suna mukabbara wato sunaye da suke kan asalinsu na girma wato ba a musu tasbiri ba abu din nan ba a ce ubayyu ba aku din nan ba a ce uhayyu ba wadi idan an musu tazuru za a musu liraji ne da mu da harakokin da aka saba an fahimta wato da zabi zalika min an takuna mustaghfaratan kenan nan an tsare da cewa da wannan sharadi na zamanto mukabbara don kar su zaman kar su zamanto mustaghfara فإن فإنها حينئذ تغلب بالحركات الظاهرة لو كان سكي مصدرة رامة الإرادة دبينا النوم حركوتي ناو هذا أبي زيد أبي زيد كو أخي زيد كو زوي مال هذا زوي مال يكون يعني ذو مال كو ورأيت أبي زيد ورأيت زوي مال ومرأيت بأبي زيد هو مررت بزوي مالي هذا الرابع شرد نهض ya تكون مفردة يا زمن تبع متجمعي بقى abu din ne zama mufrad ne ba a ce a ba'u ba ko aku din ne zaman ta shi kadai ne ba a ce ikhwanu ba yawwa واعترض بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة an tsare da wannan sharaɗi an tsare kasancewarsu jam'i ko kuma ɗan wato musanna in sun zamanto jam'i ko musanna za mu irabi ne da wani waɗannan harfa guda uku wa ko alif ya fa in kana majmu'atan uribat idan zamanto jam'i ne majmu'a ne za mu kidirabi da bayanannun harakoki wasu da bayanannu nahu ha'ula'i aba'u zaidina aba'u Zaidina. waɗannan su ne iyayen zaidiya wannan ko zaidodin nan a ra'aitu hun a gare yanzu aba'a a matalirabi da hata bayanan niyakon ومراتب آبائهم وإن كان المثنات إنكما ينقل ديني أربت إيراب المثنى لا مثل إيراب إلى إيراب مثنى لا بالآلف رفعا لا ألف ألوكة رفعة وبالياء جرا ونسبا لكما يا ألوكة آه، نسبا كجرا ما هذان أبوا زيد أبوا زيد ورأيت أبوي زيد ومررت بأبوي زيد كو بأبويه وادي هاي وانا انا ديوا هلا تنبي من ايوا ابو يا ايوا انا جاء كما تمامو فانا انا متاشي وشرط ذا الاراد ان يضطن لا للياء ka ja a ko abi ka za a da mu tashi a nan mu riƙa yi kaɗan-kaɗan ya fi kyau